جيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو شابيو قوة الربيع الأول شاهدوا قوة الربيع الأول شكرا تدبو ليا دريه أربعين دبيو هجرية wanda shi ne ya dace da 31 ga watan goma shekara ta dubu da ashirin a lissafin turawa insha Allah ga wannan masallaci mai albarka a cikin garin kaduna masallacin shajjafar mahmud abdullahi ta'ala a wannan unguwa unguwar dosa ko na farko ina yi wa Allah ta'ala godiya da ya kaddara mu da fuskokinku a wannan lokaci mai tsada na biyu ina addu'a ta musamman ga ɗan uwa da muke tare da shi ɗaya daga cikin makota wannan masallaci da Allah ya kaddara ya aurar da yarsa aka yi walima kuma da munasabar A wannan karatu da ake gabatarwa lokaci bayan lokaci muka haɗu da ku muna addu'a Allah sa albarka cikin auren kuma ya ba su lafiya zaman lafiya na zaɓi wani maudu'i da muke da buƙatar sa da ni da ku gaba ɗaya a rayuwarmu nake so mu tattauna a wannan gajeren lokaci wannan maudu'i shine riƙon amana da kuma cin amana rikon amana da kuma cin amana a rayuwar musulmi idan an ce amana ya ku kwana, wato mu a hausa ana faɗan kalmar ba ta da bukatar wani fassara ko wani dogon bayani kawai idan an ce maka amana ka san wani nauyi ne da Allah madaukin sarki ya tsora maka akan ɗan uwanka ko ‘yan uwanka amma a larabci wato in sun ce al'amanatu masdari ne na kalmar amina ya amanu sai a ce amanatan amina ya amanu amanatan sai su ce sara aminan wane ya zama amini an shiro shi ne daga maddar a ma'ana a mana da hamza da mimun da nun wanda asali wannan kalmar a ma'ana a larabci tana nufin wato nutsuwar zuciya da kwanciyar hankali sukunul kalb shine ake nufi da a mana larabawa sukan ce a amintu rajula na amintu da mutum na yadda da shi sukan faɗi wannan haka sukan ce kuma amana ni ko kuma yu'amminu ni imanan duk ana fadin haka akan ce rajulun amana kamar yadda ake cewa rajulun amin rajulun amana ana nufin rajulun amin mana idan ya kasance mutane sun yadda da shi ba sa jin tsoron ha'incinsa kenan idan an ce wani amini ne wani yana da amana to ana da garantin baya da ha'inci ba maciyin amana ba ai wani amintaccen mutum ne kenan ana nufin wani bai iya khiyana ba wani bai iya yaudara ba wani bai iya wato shigo-shigo ba zarki ya nuna maka fuska mai kyau ya kuma yaudare ka ba shi bai iya wannan ba ta haka shi aka ce shi amin akwai kalmar al'aman akwai kuma kalmar al'amanatu duka a larabci ibn manzur yake cewa duk abin da ake nufi a ɗaya ne da al'aman da al'amanatu duk abu ɗaya ne al'amanu da al'amanatu kawai dai ana nufin duddul khiyana kishiyar wato ha'inci kamar idan kuna fahimta na ina cewa amana ina cewa ha'inci kishiyar amana shine ha'inci Allah tabaraka wata'ala ya yi bayani akan amana wanda zan yi shimfiɗa da waɗannan ayoyi a kansu zan yi magana har in kai ƙarshe aya farko aya surutun nisa'i aya ta hamsin da takwas Allah ce inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl Allah yana umartan ku bayar da amana tu'addul amanati ku bayar da amana ku damka amana amana amanoni kenan ki zuwa ga ma'abuta wannan amana kuma idan za ku yi hukunci a tsakanin mutane to ku yi hukunci tsakanin su da adalci yana daga cikin amana shine idan za a yi wa mutane hukunci a yi musu hukunci wato na adalci imam ibn kasir a ƙarƙashin wannan ayar yace amara Allahu azza wa jalla bi ada'iha Allah ya yi umarni da a fa bayar da amana Allah ya ce ku bayar da amana kada ku ci amana kada ku yi ha'inci kada ku yi yaudara kada ku yi khiyana kamar lam alzali zalika fi dunya ibnu kasir ce duk wanda bai bayar da amana ba a duniya ukhidha minhu zalika yawm wa qiyamah to sai an karɓi wannan amana a gare shi ran tashi alƙiyama, kenan duk wanda aka ba shi amana a duniya ya cinye shi bai bayar ba wallahi a ranar tashi alkiyama sai ya bayar da wannan amana ko kaɗan ko mai yawa namiji ne ko mace mai sarauta ne ko mai mulki ne ko talaka duk wanda yake an danka masa amana ya cinye amana nan bai bayar da ita ba to lalle sai ya bada da ita ran tashi alkiyama sai shaka kama za a yi kamar yadda ya zo a cikin hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa la tu'adduna al-huquqa ila ahliha ku fa bayar da hakkoki zuwa ga masu hakkokin ku bayar da hakkoki zuwa ga ma'abutan hakkoki hatta yuktassa bishati aljalha aljamma min asha alqarna ko min alqarna yace a ranar tashin alkiyama Allah sai yayi ramuwa da sakayya tsakanin akuya mai kafo ko tinkiya mai kafo rago da kuma tinkiya ko kuma taure da kuma akuya duk mai kafo da ya daki mara kafo wallahi sai Allah ya saya rama inda yau a ce tinkiya ko rago zai tafi da amanar tinkiya da idaka ko taure zai tafi da amanar akuya da ya daka a kiyama ba yadda za Allah ya gama tashin kiyama ba ce sai ya tashi wannan dabbobi da shi kurama kuma shi ne hisabarsu aya ta farko kenan aya ta biyu Allah ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula Allah ya ce mun bujiro da amana arabna al'amana ta'ala samawati wal ard da sammai duka gaba daya da kuma kasai duka gabaki daya amma wallahi suka kasa daukan wannan amana din sama ta kasa daukan amana ƙasa ta kasa daukan amana duwatsun duniya gabaki daya da ƙasa gaba ɗaya suka kasa daukan amana shine fa abaina an yahmilnaha suka ji tsoro suka firgita saboda nauyin amana amma wa hamala hal insan sai ga dan adam ya rungumi amana ya ce shi zai dauka Allah ce ta innahu kana zaluman jahula lalle dan adam ya kasance mai zalunta kansa ne wanda kuma yake ciki da jahilci a cikin suratul ahzab aya ta 72 Allah ta wannan akwai wata ayar kuma a cikin suratul anfal ya ayyuhal amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamuna ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku ha'inci Allah shine da na ce muku al'amana al-khiyana biddul amana kada ku ha'inci Allah kada ku ci amanar Allah kada ku ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ku ku ha'inci amanar da aka baku kuna sani cikin suratul anfal aya ta 27 dan uwana ita amana kar mu mata kallo gajeren kallo da muke masa mu a hauta dan muka dauka an ce amana ne kamar wai abin da aka bata na ajiya so ba haka ake nufi ba idan an ce amana ba wai ajiya kadai ita ce amana ba a'a tana da ma'anoni da yawa kamar yadda zan yi bayani insha Allah ta'ala al'amana tarmuzu ila ma'anin shatta amana tana ɗaukan ma'anoni daban-daban masu tarin yawa dukkan wani abu da yake da alaka da rayuwar ɗan adam da aka wakilta shi amana ne komai da abin da aka wakilta ka akai in an wakilta ka aka ce gashi kula da wannan to amana ne wakilci ne a gona wakilci ne a kasuwa wakilcin barayu aka baka wakilci ne aka baka na ainihin wato wata harka ta gwamnati wakilci ne aka baka a anguwa wakilci ne a masallaci wakilci duk wani abin da za a ainihin wato wakala wa ɗan adam su wannan ana ce da shi amana kuma sai Allah ya tambaye shi akan wannan wakilcin da aka ɗora masa ko gida yanzu duk mai gida wakilin iyalinsa ne duk wani mai gida duk wani family man wakilin 'ya'yansa ne wakilin matansa ne wakilin masu aikin gidansa ne wakilin hatta mai sharan gidansa ne kuma wallahi sai Allah ya tambaye shi a kai yasa manzon Allah ya fassara mana ma'anar amanar ta fito a fili wannan hadisin shine wato typical fassarar amana manzon Allah ya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowanne daya a cikin ku mai kiwo ne kowa kaga ba cire kowa ba kuma kowane ɗaya a cikin sai an tambaye shi akan kiwon da aka tsora masa sai ya fara da babban mai amana al'imam shugaba jagora shugaban ƙasa ko sarki ko gwamna ko ciyaman ko kansila ko dagashi ko hakimi ko mai unguwa ko mawaye duk wanda aka ce imam ne jagora ne kai halli mai da masallaci li'annahu yusamma imaman saboda ana sa masa suna imam li'annahu ya an-nas saboda yana jagorantar mutane yace to wa mas'ulun an ra'iyati wallahi sai an tambaye shi akan abin da aka dora masa ciwo idan Allah ya jarabe ka ka zama kansila a unguwarku wallahi sai Allah ya tambaye ka a iya mutanen da kake musu kansila sai ka shirya jawaban da kawo Allah idan Allah ya jarrabe ka ka zama gwamna ko ka zama ciyaman ko ka zama waye ina tabbatar maka shi ubangiji ya tambaye ka akan wannan iya al'ummar da aka dora maka ba zai tambaye ka akan al'ummar da ba dora ma ba amma waɗannan babi na amana sai an tambaye ka nauyin da aka dora maka akan su ta sauke to ballantana wanda ya zama shugaban kasa kowa ba is an to him kowa fa saurara yake ya jira me zai ce kowa an yi buɗe baki zai ce shugaban ƙasa bai mun kaza ba shugaban ƙasa bai mun kaza ba inda mutane sun san nauyin amana da ba su fito suka ce a zaɓe su ba amma sauran bayani sai an je tashin alƙiyama sai dai mu ce Allahumma sallim Allahumma sallim abinda zai da gaskata muku wannan shine a hadisu shafa'a wannan hadisi da manzon Allah ya bayani a kan ceto za ku iya tunawa a cikin hadisin an ce dukkan al'ummomi yayin da aka tsaya a filin tashin alkiyama aka shiga uku Shi ne yau matubular sara'iru ai duka mutane za su haɗu gaba ɗaya yiwu ina za su tafi shugabannin za su nema annabawa ina je gurin wancan annabin a cikin taimaka mana kai wa Allah magana yau ya yi mana hisabi kowa ya san su kowa ma ya huta dan wuta ma ya tafi wuta ma dan aljanna ya tafi aljanna ko ma ina ne ba a san san kan ba amma ka yi wa tayyawa yawa manzo Allah ce wani gumi zai kawo masa iya idansa wani iya gwiwa wani iya kugu wani iya kaza wani aljimahu in ba wani kuma gumin ya masa lizari gaba ɗaya ya haɗe shi da kasa yana linkaya a cikin ruwa shugabanni za a je su ne annabawa dan su zuga fi kowa kansu za a fara tunkara cewa za su yi abin ya gagare su sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai ce ana laha ana laha ana laha ni ne na cancanta in neman muku ceto a wajen Allah ne cancanta in neman muku ceto a wajen Allah sai Allah ya ce a wannan ranar ya ce fala nan Ladina ursila ilaihim wala nan mursalina wallahi sai mun tambayi waɗanda aka aiko musu da manzanni ku akwai hisabin ku ku da aka ce ku bi kuma waɗanda aka aiko su ɗin yan aikin Allah su ma Allah bai kyale su ba idan annabin Allah wanda zuwa ya gage kare rayuwarsu gaba ɗaya akan cewa abi Allah sai Allah ya tambaye shi to ina ga wanda ya zo tsaya ya kujera annabi ma ba kyale shi ba wanda kuma tuka ne aikin su aikin Allah ya ce to ina ga wanda ya hada da wancan da wancan da wancan akwai tambaya akwai tambaya da ka ɗaya yasa kuke kashe mutane da kuna neman kujera saboda kana neman kujera ka sa a kashe waɗanda za a kashe duk wanda ya tsaya maka hanya wani ya ce duk wanda ya tsaya min a hanya sai na gawar da shi saboda yana yana wato giyar kuɗi tana buga shi da giyar neman mulki tana buga shi ya ce ku kawar da shi duk wanda duk wanda ya tsaya mana hanya ku kawar da shi saboda yana neman ya hau wata kujera to akwai tambaya a gaban ka kun ji imam na farko ko annabi ne ya fara fada sai ya kawo kuma wani ya ce rajin ra'in fi alihi mutum sai an tambaye shi akan iyalinsa ba kana da mata ba ba kana da iyali ba ba kana da mata ka ko mata ka biyu ba ko yayan ka biyu ko ya ko wallahi sai an tambaye ka waɗannan mutanen da kake cikin gidanka sai sun shiga layi a bayan ka ranar tashi alƙiyama suna jiran ka ba da amsa akan nauyin da aka dora maka kasance musu ina waɗanda suke cozartar da iyalansu ina waɗanda ba sa jin cewa akwai wani nauyi a kansu kun tara mata kun tara 'ya'ya kun tara iyali kuma ba kuwa tunanin haƙƙin Allah a kan iyalin ku sofa tus'alun amana ce akan ku wallahi sai an tambaye ku A shirya iya adadin 'ya'yanka iya tambayoyin da za ka amsa dan ko ɗaya ba za a tsallake ba ka kuma iya adadin matan ka iya tambayoyin da za ka amsa ko me ba za a tsallake maka ba to ita ma matar ba a kyale ta ba wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iya haka annabi ya ce mace a ɗakin mijinta a gidan mijinta mai kiwo ce kuma sai an tambaye ta wa hiya mas'ulun an ra'iyatiha kuma sai an tambaye ta akan nauyin da aka kura mata kiwon da aka bata dukkan wani shi'unul baiti dukkan harkoki na gida ai ita ma ana bata amana amana yaya hannunta ga amanar kudin shafane a hannunta ga amanar dukiyar mai gida a hannunta ga amanar maganganu na mai gida a hannunta ga ta za ita ma ba za a kyale ta ba kai hadimi mai aiki a gida mai hidima a gida wanda ake biyan sa wani oganka ne wani alhajinka ne a ƙarƙashin wani kake ko a kasuwa ko a gida kai ma sai an tambaye ka wal khadimu fi da sayyidi ira mai hidima akan dukiyar mai gidansa sai an tambaye shi aw huwa mas'ulun an ra'iyatihi kowa sai an tambaye shi akan kiwon da aka dora masa malamai suka ce wannan hadisi shine wato hakikanin fassarar abin da ake nufi da amana a cikin wannan ayoyi da na gaya muku Abdullahi dan Umar yake cewa kun ga waɗannan maganganun gaba ɗaya na jiyo su ne daga bakin annabi da kunne na naji annabi yana faɗar su yace ina zaton ma zan iya tunawa wanda Allah ya ce an rajulu fi mali abi ra'in mutum akan dukiyar babansa da ya tsora shi babanka ya tsora ka ka je kasuwa babanka ya tsora ka ka kula da harkar gona babanka ya tsora ka ka kula da harkar kanyanka da makaranta da mu'amaloli da harkar business shi ma sai an tambaye ka wa huwa mas'ulun an ra'iyati wallahi sai an tambaye shi akan kiwon da aka dora masa wannan hadisin hadisi ne wanda yake tabbatacce ingantacce wannan ababi na shimfiɗa kenan su gama garin mutane sukan ce ma'anar amana da wai cewa ajiya ita ce wasu amana hibdul wada'a kiyaye ajiya da aka bar wai ita ce amana ba ita ce amana ba a'a ai amana ta fi wannan faɗi ai amana ta fi wannan wato yalwa na farko dai ku sani duk wani nauyi da Allah ya ɗora muku na ibada wani abu wajibi da Allah ya ɗora maka to amana ce a kanta? alahi zai ka kiyaye wannan abin da Allah ya dora maka yayin da mutum ya wulakantar da wani nauyi da Allah ya dora masa to za a ɗauke shi a matsayin maciyin amada amana Kisa su magabata ko tafiya mutum ya zo zai yi abinda ake gaya mai na sallama astaudi'ullah hadinka wa amanataka wa kawaci ma'amalika ina bawa Allah kulawa da akan addininka da kuma amanarka addininka Allah ya tsare maka addininka da amanarka da kuma dukkan abubuwanka na ƙarshe kyawawan ayyukanka Anas dan Malik yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taɓa yi hutuba ba shi a jin sa Anas sai annabi bai taɓa yi musu hutuba ba face sai ya ce la imana liman la amanata lahu jama'a babu fa imani ga wanda bai da amana la imana liman la amanata lahu wala la dina liman la ahada lahu kafin ya rufe hudu na annabi sai ya ce jama'a babu addini ga wanda baya kula da alkawari duk wanda ka ga maciyin alkawari ne ba shi da addini in dai za a yi alkawari da shi ba shi cika ba to ba kuma ne wannan ba kammalallen mutum bane ba ba shi da addini in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ba amana ba imani ba kiyaye alkawari ba addini sai kowa ya auna kansa a sikelin da ya gani wasu yau karya alkawari shine burgewa a wajensu ya yi alkawari ya karya shine burgewa nawa ne a cikin musu kula da alkawari nawa ne yanzu yanzu a cikin hira kawai za a zo a alkawari an yi alkawari ka za ka ce a kwarin ko wallahi ta kuma wallahi ba za ta yi ba ba ma kiyayewa alkawari da muka ɗauka alƙawura a gidajenmu alƙawura a ma'aikacinmu na aiki ka saka hannu ake biyan albashi saba alƙawari gaba ɗaya ka ta gino a kan saba alƙawari wanda Allah ce haka da addini yana daga cikin alamomin tashi alƙiyama jama'a cin amana tozarta amana wanda Allah yana cewa idan duyi atil amana matuƙar kaji an tozartar da amana sabir sa'a aka sauran tashin kiyama kurum saura girin duniya ta tashi yanzu ba tozartar da amana ba in na ga dama zan ta muku littafin tozartar da amana daga ɗan asuwa abinda da muke ciki kenan jirjik kowa kuka yake yi an ci amana su an ce shi kai an kai lokacin da kana tunanin wai waye zai rike amana mai sauki ba tukunna mai sauki wanda za ka iya kiyayewa mutum ya zo ya ɗauki ƴarka ya ba ya ba ya baka ya ce ga ta amana ce ta maka hidima ta maka abinci ta maka kaza ta zama mai gadi a gidanka ta zama mai ciwon 'ya'yanka ka zama kaza kaza sauransu amma sai ka ci amanarta ka wulakanta ta ka tsozarta ta ka yaudare ta ka ci mutuncinta ka zage ta ka haɗa ka da ita da tsohon da tsohuwarsa duk ka watse su kuma ka kwana lafiya wani matarsa ce ta masa wani abu na rashin kirki shi a wajensa ta masa laifi na farko tukunna ya dura mata shan ya kira mahaifinta ya zaga ya kuma mai da ita gida ubanta ya zo ya yi masa magana yake kana magana sai na ɗebe ka da mari ni wannan malam na san tsohon da aka yi masa shi ya gaya mana bakin wanda cijo gaba daya haɓar ta furfura ne gaba daya ya ce nan mijin yarinya na ya zo kofar gidan na ya ce in na kara magana su ya kwashe ni da mari na yi shiru laifi na saboda na bashi a me baru ya saki yarinya ne tana yawo tana roƙo sai wani ya ganta ya ga kamar ba bai kamata a ce tana bin shago shago tana roƙo ba yake hira da ita ya tambaye ta da ce mai gashi gashi mijinta ne su fita amma ubanta ya kore ta ya ce ta yadda ta je gidansa to yanzu ya za a yi waye a anguwar ku kaza kaza kaza wa kika sani wufsi kira sunana shine aka tattaro ta aka samu ni kuma ni ma na je aikin Allah ya ce akarama Allah Allah ba da lada na ce an ya ce ta tafi faɗi inda za ta ina neman ceto ce a aina gaya mata damar na ce mata wannan ba mijinta ba ne bai kuma dace da ita ba ya sako ta tace ita sai ta koma tana son kayanta na ce to nan da ya sako ki kuma karki ba gidana kuma ta je din yanzu ya sako ta ya mata ciki da goyo kuma ya sako ta kuma na zo na yi magana ya ce zai ɗebe da mari ya ce to sai ce to me za ta zo gida na tuba ta je ba a kan ya mare na ya kuma cikin ba mare ta misali na biyu yau da gobe ta tabbatar da sai kaɗan daga cikin waɗanda Allah ya kusa duk wanda ka jawo shi kusa da ita masa gata ka taimaka masa ta kowace hanya ka matso da shi kai masa goma ta arziki in ba sa'a ba in ba dan mutunci ne dan albarka dan alheri ba a ƙarshe sai ya ci amanarka kuma ka tsaya zan kai shiru kayi tunani ka gani amma akwai na kirki waɗanda Allah ya zaba ba su da yawa amma mafi rinjayen mutanen haka ne har mata kai ga yanzu ana cewa mutane kawai duk wanda suka mu'amala da shi to kawai ka expecting komi zai iya yi maka dan kada ya zo ya tafka maka wani abu ya kai maka hawan jini kawai ka dauka zai iya yiwa rayuwa ce wani ma zai iya yi maka dan ka ma zai iya cin amanan ka na yaron ka a kasuwa ko yaron ka a ofis ko kuma wani abu kamar wannan wannan is common saboda nisan mutane su kai wa amana sa'id ibn musayyab yake cewa كل الخصال يطبع عليها المؤمن dukkan wasu ɗabi'u da suka nita da mumini yakan saba da waɗannan ɗabi'u amma ban da abubuwa guda biyu in dai mai imani ne to baya iya sabawa da wannan yace illa al-khiyana wal kadhib ha inci cin amana ba ɗabi'ar mumini bane wal kadhib ƙarya mutum ya ta zungura ƙarya a rayuwarsa to ba ɗabi'ar mumini ba ne mumini ya iya yin wannan abin ya iya yi an ce da lukmanul hakim kai kan babawan wane ne? kai da babawa ne, ya ce kwarai kuwa aka ce to ya aka ka kai wannan matsayi har ƙur'ani qur'ani ya yace wa iz ƙala luqman li wa huwa ya'izuhu ya bunayya la shirk billah yace abin da ya kai ni matsayi na samu ɗaukaka a wajen Allah shine taqwallah jin tsoron Allah wa sidqul hadith gaskiyar zance wa adawul amana da bayar da amana wa tarku ma la da barin duk abin da bai shafe ni ba a rayuwata waɗannan su ne turaku waɗannan su ne tilas da ɗan adam idan ya riƙe su zai samu ɗaukaka a rayuwarsa na farko dai jama'a ku zama masu gaskiya ya wallazi na amurin tukullaha wa kunu ma a ku to tare da masu gaskiya annabi ce la yazalu rajulu yasduqu wa yata'ahadu sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqa mutum zama yana gaskiya saba da mu'amala da gaskiya Allah zai ce wa ku rubuta mun wane siddiqi ne Karya kuwa in mutum ya saba yana yin shi ma Allah zai sa a rubuta cewa wane magaryaci ne idan ka riga ka zama magaryaci shi kenan ka zama dan wuta yace amana ina da bayar da amana ina da kula da amana sannan kuma ina barin duk abin da bai shafe ni ba da Allah zai taimake ka kula da wannan al'amari musamman wannan abu na ƙarshe zai taimake ka duk abin da bai shafe ka karka shiga ana magana ne ba kai ba karka shiga harka ne ba a tsoma ka ba karka shiga ka ɗauki wannan a rayuwarka ko a gidanka ne ake wani abin da ba a san kai ba da Allah ka shiga abokane ne a ma'aikata ne a masallaci ne a menene duk abin da ba tsoma ka ba wannan sufa ne na kamala na manyan mutane ba sa shiga abin da bai shafe shi ba shiga sai roba sanu amma duk wanda yake tsunduma kansa abin da bai shafe shi ba to ya shirya da taron wulakanci karamin mutum sai ya ja ka a ƙasa kaskantaccen mutum sai ya wulakanta ka sai ya tozarta saboda me ka shiga abin da bai shafe ka ba karka shiga ba ɗabi'a ce ta kwarai ba shiga da wato bai shafe ka ba min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani zo a cikin hadisi yana daga cikin shawun musulunci mutum ya bar abin da bai shafe shi ba za mu yi kwatance dangane da amana da iyana cin amana da kuma rikon amana zan ba wasu 'yan kisoshi kaɗan a matsayin shimfiɗa umar ibn khattab wata rana ya sanya sa'ad ibn abi waqas gwamna a kufa umar ibn khattab ya nada sa'ad ibn abi waqas gwamna a kufa kun san matsayin sa'ad sa'ad yana cikin sabai mustajabu dawa in dai ya daga hannu ya ce Allah sai kaza to tabbata Allah sai kaza wannan da hashe annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin waɗanda in yi addu'a Allah maɗaukakin sarki yana karɓar addu'arsa wata rana yana matsayin gwamna a kufa umar a matsayin shugaban ƙasa ko shugaban duniya gaba ɗaya amirin muminin mutanen kufa wawaye daga cikinsu masu son zuciya a cikinsu suka fara sukan sa'ad ibn abi waqqas suka fara gulma da shi suka fara faɗin maganganu a kansa baya musu adalci bai iya sallah ba bai iya kaza ba kai har ma ta kai ga kai tafiya ta kanas har zuwa madina suka je wajen shugaban kasa suka shi karan gwamnan ku dan rike wannan zancen anan kaf ku gane cewa ya ku musulmi inda mutum ya kai da tsarkinsa da ingancinsa wallahi inda zai zama ba, to ya shirya sai an zage shi ba zai babu wani mutum Allah bai yi wannan mutumin da yanzu ne nasu taliman ba wai in ya baka so a zage ka kar ma ka je ka nemi kujera kan shugabanci in ko za ka yi shugabanci to ka miƙa gadon bayan ka za su jefe ka za su zage ka kuma mahaukacin shugaba mahaukaci ne wadda duk haushi da aka yi masa kiyame da martani in ba ka ba za ka kare mulki ka gaba ki ɗaya da sarautar ka kana zagin mutanen ka ne don sai sun zage ka bari buga mana misali wai waye shugaban da ya fi kowa a duniya shine manzo Allah ko to a gabansa aka ramkan lawo shi fa ya zo ya kawo taimako aka kawo taimako yana raba mutane fili aka raba wani ɗauki kaza wani ɗauki kaza wani ɗauki kaza a fili a gabansa wani a can gefe sai ya fara kuskus yana hadihin kisma ma da biha wajhullah wannan rabon da aka yi ba a nufaci Allah ba ba Allah a cikin wannan rabon waye rabon annabi Muhammadu annabi ya yi hukunci tsakanin wani sahabi da ɗan uwansa kan abin da ya shafi gona suna rikici akan ruwa da ke gangarowa daga kogi a shayarwa ne shayar sannan sai wane shayar mai gona farko a ka'ida dole shi ne zai fara shan ruwa idan gonarsa ta cika sai ya saka ya ba wa na kusa da shi kai mai gona ta biyu Ta ce a'a ka yadda ba dole a sake maka ruwa ya je ka alhali na farko bai gama sha ba sai aka gurin manzo Allah salama kaji kaji abin da ya faru sai manzo Allah ya ce wa shi Zubair ya ce askiya Zubair je ka shayar da gonarka in ka gama sha sai ka sake wa dan uwanka ya sha Ke wannan mutum ya ce dan ɗan gidan gwagwanka ne ko a wancan hadisin da mutumin nan ya yi kuskus shi ya soki annabi sallallahu alaihi wa sallama sai wani a gurin sai ce wallahi sai na gaya manzan Allah ba ba ne wallahi sai na gaya annabi annabin da ka ce adalci ba هذه القسمة Wallahi أريد بها وجه الله والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi. جاء النبي haka a ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce ya ku mutane mai ya adil idan lam adil waye zai yi adalci idan ni Muhammadu ban yi adalci ba a wata riwaya ce idan Allah da manzan Allah ba su yi adalci ba waye zai yi adalci wai waye ya koya muku kalmar adalci a nauka fi kalmar adalci to annabi kenan ba a kyale shi duk wasu khalifofin nan ba da ba su ka ba an soki abubakar an soki umar an soki usman an soki aliyu an soki waye an soki waye so kawai duk wanda ya ga zai shiga harka ta shugabanci da neman mulki so ya shirya ya karbi suka kai ba ma sai mulkin da za a yi maka jiniya ko ka a ce ranka ya dade a gura maka algeci da kona maka manci ba wallahi ko monita ka kai sai an zage ka shugaba a kasuwa shugaba a masallaci shugaban kwamiti na kaza shugaban kaza wani zai ce an zo an rike abubuwa an hana al'amura tafiya aikin banza ana wa mutane mulki banza kawai kaza kaza kaza ai ka gama ya canza ma gida ya ma yi kaza ai kaza kaza dole sai an yi wannan wannan sunna ce ta rayuwa ko ka yadda ko ka yadda ba ko ka amince ko baka amince ba wallahi sai an soke ka malam a gidanmu fa ƴaƴanmu suna tukan mu a gidanmu wallahi tallahi malam ƴaƴanka ta iya yin mitin ka ji ana kuskus ai kai dai Allah dai ya kawai ya kawai mu ga zamura ya haka haka dai yanka sama bada Allah dai ya kiyaye kawai kai dai a samu a rabu da su lafiya kawai amma abubuwan da ake yi abubuwan da ake ai ba adalci ake <laughs> wani yana gaya mun yana cewa <laughs> wani mai gida ne wato kafin kowa da irin ɗabi'arsa a shi kuma ƙarya ce da shi da yawa ya yi iski shi ƙarya tasa har 'ya'yansu suka gane shi makarici ne wala wannan wake cewa sai ya buga wa ubansa waya matar baban ne ba lafiya ya buga wa uban waya sai yake cewa kun shiru yanzu zai yi ƙarya ubansa hello baba ina gajiya lafiya sai yake cewa saurara yanzu ya kariya ta zai kaya yanzu ya ci bai da kuɗi kuma wallahi yana da shi baba ka saka da wancan ba lafiya ka ba da kuɗi za a ci ta asibiti mota ba mai kaza kaza Sai kai ni fukan da kuɗi gaskiya ku je ku san yadda za ku yi sai ya ajiye ya ce na gaya muku makiyi shi ne mutum zai uban shi saboda shi yaron ya san yana da kuɗin shi kuma ya saba ya yi musu ɗari a kawai to wani a gidanka fa kenan inda kake na mulki kike da sarauta to sai kuma waɗanda zo na zo ne haduwa ce kawai ka ce wai bara a tuka ba za a tuka ka wannan ba wannan sa'ad bin abi wa malam mutum ne mai ibada mutum ne kuma mawadaci umar ya sa shi ya zama gwamna ba sai aka kawo karasa ba ai kaza ai kaza sai ta yawa kawai umar da ya ga soke-soken sun yawa maganganun sun yawa ya fa yadda da sa'ad bin abi waqas sai ga maslaha shine kawai ya cire shi bayan sun koma kawai sai ya ce sa'ad kai hakuri ka dawo gida aka cire shi aka canja aka sa wani jar alil fitnati dan a kore fitina to wannan shine siyasa wannan ita ce siyasar musulunci mai kyau duk lokacin da shugaba ya nada wani ko gwamna ko minista ko kansila ko ciyaman ko waye ya naɗa wani sai kuma mutane suka kawo kuka a kansa idan kukan nan da mutane suka kawo zai iya jawo fitina sai a cire shi don shi kadai akan maslaharsa biya masa bukatarsa ba ta kai bukatun 'yan ƙasa ba ina fatan kuna fahimta abu na biyu duk inda shugaba yake yana kuma sauraron kukan na ƙasa in ba haka me yasa Umar ya saurari waɗannan sai ya cire sa'adi ba ibn Abi Waqqas ba fa tuhumar sa'adi ibn Abi Waqqas ake ba dan zan yi bayani a ƙarshe Umar din ma ya faɗa a ƙarshen rayuwarsa ya yi bayanin cire sa'adi ibn Abi Waqqas din da yi kenan shugaba ya kamata ya zama mai lura da basira yayin aka saukiwa ne aka saukiwa ne kar mutum ya rufe ido kurin ya ce wai shi kawai ni na yadda wani ko ni ba ruwa na da amurka faɗa ai ba malaika bane shi ba dan gidan malaika jibrilu bane ko ba kanin israfilu da mika'ilu bane ba zai iya daidai zai iya kuskure kenan sai a bincika a tabbatar da in ya yi daidai a yi wa mutane bayani su fahimta idan kuma bai yi daidai ba a cire shi in ma kuma ya yi daidai din zamansa zai zama akwai fitina a cikin al'umma da kasa ya a cire shi sai a sa wani da samu zaman lafiya umar ibn khattab kullum sai aka ga ya cire sadi bane ibn abi waqqas a cikin yace nayi wannan ne dan kada su je su duka ta'addanci dan ba mamaki ba sa son ka ba sa son ka suna son ka a kewaya a je a yi kutun kutun a yi maka ta'addanci ya shi sai na ɗauke shi abin mamaki malam shi sai na umar wannan cire sa'ad ɗin da ya yi a kufa abin ya dame shi har sai da ya zo rashin lafiyarsa na ƙarshe da zai bi duniya yana so ya ayyana wasu mutane shida da yake so ko a iya zaɓansu, su rike masa kujerarsa su zama halifa wato wani ya zama halifa bayan ya mutu a cikin sai ya sa sa'ad ibn abi waqas abun mamaki a sai da ka ciro shi a kufa kuma yanzu an zo ana maganar babban shugabanci ma na duniya gaba daya kuma ka sa sunansa a ciki sai malamin suka ce a ah, wannan me yake nunawa sai shi umar din sai yayi bayani yake cewa abin da ya sa na sa sunansa don kada mutane su yi tsammanin rashin amana su ce fita na cire shi daga kowa na dawo da shi madina amma yanzu ga ajali na ya zo kada shi kansa ya ji cewa bai cancanta ya yi imaratul kufa ba ne ko li'adami ci lil wilaya wai bai cancanta zama gwamna ba a'a saboda gudun fitina na cire shi amma yanzu idan har musulmi sun zo za su zaɓi shugaban da zai riƙe musu shugabancin su ina ba da shawara ga sa'ad a sa shi a ciki lallai ya cancanta in ma ba a zaɓe shi ba to duk wanda aka naɗa shi ya zama amir ya zama khalifa to lallai ya nemi shawarar sa'ad ibn abi Ya yace fa inni lam a an wala khiyana ni ban cire sa'ad ibn abi waqas a kufa saboda ya zama gajiyayye ko kuma ha'ini ne mai cin amana ba sam sam sam wani hadisi imam bukhari ne ya ruwaito shi hadisi na dubu uku ɗari bakwai shahid ya ce ba na cire shi saboda ha'inci ba ashe ana so shugaba ya zama mai barar cin amana mai riƙon amana a cikin sayi muslim riwayar abizar wata rana abizar kawai sai ce manzo Allah ala amilu ni ni kan kana sanar da mutane ni ba za ka sanar da wani abu ba <laughs> ji abuzar yana ganin kamar da ake naɗa su a ce su je su kaza shi ma zai iya yi kawai manzan Allah sai ɗauki hannun su ce bugi ka abuzar irin kamar kama magana da wani haka ka jiki ka sa dan barkwanci yace ya abazar innaka da'if abuzar kana fa da rauni wa innaha amana shugabancin nan fa amana ne kariman malam an hana abuzar yi shugabanci saboda shi da'if ne nazo ne gane me ake nufi da da'if din wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama Akwai ita wannan shugabanci ran tashi alkiyama tabewa ne kuma wallahi na dama ne tsohon shugabanci da ka gani illa sai dai man akhadha bi haƙiha, sai dai wanda ya rike wannan shugabanci da haƙƙin shugabancin ya kiyaye wa adda alladhi alayhi fiha kuma ya sauke nauyin da aka tura masa kan wannan shugabanci amma in ba haka ba duk wani shugaba zai ga kiji tabewa kuma sai yayi nadama in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadisi Imam Muslim innaha awana wa innaha khizyun wa nadama yawm al qiyama wa innaha yawm al-qiyamati khizyun wa nadama to ne ma'ana annaka da'if ga zamanin saboda bai da kafin imani annabi ya ce da abuzar saboda ya ce da shi da'if saboda da karfin imani yau abu zar mutumin da imaninsa da amanarsa ta kai ga shi abu zar fa a aƙidarsa ba da yadda ka kwana da kwabo ba bai taɓa kwana da kwabo ba duk kudin da ya samu a rana yake kashe su kuma shi a wajensa laifi ne mutum ya ajiye naira ɗaya kwana da shi da haka wannan tsauran ra'ayi na su kai ga ya kasa ma zama a madina malam da ma ya yi hijira ya shi kuma daji da shi da 'yan dabbobinsa su ya kiwo ya sha nonon dabbobinsa ya noma ya ci abincinsa in ko ya tashi bukatar kuɗi duk inda ya samu kuɗi a rana ya ci kashe me yasa kake haka ya abakar ya ce a ga shi da Allah ya faɗa الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب alim يوم يهما عليها في نار جهنم تكوى بها جباههم جنوبهم ظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكذبون yace ba gashi Allah ya ce waɗanda suke kaskace a zinari da aka ba suna ajiyewa ai Allah ya hana ajiya wala yunfiquna fi sabilillahi ba sa ciyarwa saboda Allah yace ina kai ina zuwa ka tara kuɗi na ajiya banki abu zarrafa a wajensa banki maganar banki kuka ajiye kuɗi a gida ko a gurgo kuka kuka bai halatta ba da abu tsoron Allah shi kawai komai bayarwa yake kawai ya ce ranar tashin alƙirma Allah ya musu azaba da wannan shi abin da ya fahimta kenan sabai suka ce a'a ayan tana nufin zakka ne na abazar wanda ya ɓoye kuɗi ya iya ciyar ya iya ba da zakka to shi ne za a yi mai azaba da wannan dukiyar ranar tashin alkiyama Ta ce sam da zakka da kyauta ma duka ya ce. to wannan ka ce ta ce bai da imani ai babu ka ce bai da karatu san me raunin shugabanci yana buƙatar hazma yana buƙatar fawa yana buƙatar taraɗi da tarɗaɗi wani lokacin kenan komin gaskiyar mutum idan yana da rauni baya iya ba da umarni mai fada bai kamata ya zama shugaba ba za ka iya samun mutum mai gaskiya mai amana amma baya iya tsawatawa shi ne ba abin da manzo Allah yake cewa in naka bayi. kai mai rauni ne hakan kuma ya haƙura saboda annabi ya tsawon waye Abu Dhar yanzu wani zaga yanzu an yi wani shugaba a kasan nan a jihansa wai an yi wani abu mara kyau wai an bashi labari wasu suka shi kawai zai faɗi da kuka a gidan rediyo ina ta kuwa wai Allah ya isa to kaga wannan ya aka yi haka Allah Allah isa yan wannan zamanin kudin gwamnati ke kuka ka ce wai Allah isa wai ka ce wai wai ka ce wai za su gamu da Allah a ina ana son mai tarbi wanda in an motsa zai zai yi amfani da ƙarfinsa ɗin ina fata ana fahimta ya murkushe duk mara gaskiya ba zai zuba ido yana ganin ana tari ya ƙyale ba dole a samu ƙarfi zan yi bayani akan wannan a kisa annabi musa da zan kawo muku insha Allah daga shi amanoni yan uwana Allah ya tsora muku amana akan gaban ku Allah ce inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kaga da ji kaga da gani kaga da abinda zuciyarka cikin kullawa kake aikatawa wallahi sai an tambaye ka sai an tambaye ka fa hadi amana 'yan bazir qiyamu bi haqqiha amana ne waɗannan sai an kula da haƙƙi akwai amanan lisan amana ta harshe an ɗora maka amana a kan harshenka ka yawaita karatun alƙur'ani ka yawaita zikiri ka yawaita salatin annabi ka yawaita tuba ka yawaita alkhairi ka yawaita at-tasbihatu shar'iyyah الأذكار الشرعية تسبيحي تكبيري تحميدي تحليلي ka rinka amfani da shi ka kiyaye amanar da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora maka akwai askaru sabah wal zikirin safe da na yamma Jama'a yana cikin amana a rinka kula da wannan ka daina faɗan abinda da Allah bai ba ka dama ka faɗa ba ka daina yin sharri ka daina yin karya, ka daina yin makirci akwai amana ta ido Allah ya baka gani ka ga abin da Allah ya halatta maka in ka je ka kalli abin da Allah bai halatta maka ba ka ci amanar idan da Ubangiji ya baka wayoyinmu mu kula da su mu gaya musu mu musulmi ne mu daina cika wayoyinmu da kayan ta'addanci ta'addanci wa imani wallahi za ka ga wanda ka zai baka sha'awa a rayuwa amma inda za ka buɗe wayarsu da bidiyo ɗinsu da abubuwan da ke kalla wato za ka ɗauka wato wato wato wato ba shi da kima malam mutane sun halatta wa kansa haram suna cikin ɗakunan mata a cikin burgunansu mutum zai shiga ɗaki ya buɗe wayarsa komai kalla yake komai halal rashin mata kana shiga wasu tashoshi ko kana shiga wasu wurare ko kana bude wasu kotuna da wasu videos duka kana gane wa kanka bala'i ba ka san ba Allah zai tambaye ka da abin da ka gani ba ka sani ba haka akwai masu kallon zina akwai masu kallon luwaɗi shi wannan abar malam kana kunshe da abu yana jawo maka masifa kullum yana tara ma zunubi ba sani ba ko ka sani ka ji komai ta halatta wa kanka kowane kira halal ne ka ji hotuna na tsireki wata mata take cewa wata rana na buɗe wayar mijina ta ce ni tun da daga abin da ke cikin wayar ba ɗaya ya fita daga na malam ya ishe ni ka san ya ta gan shi zuwa ta yi ta gan shi ya sa an masa bidiyo da 'yan mata yana ta'adi da su zikitar yadda tsofa su ta shi kuma saboda tsabar rashin tsoron Allah da rashin ta da rashin hankali da rashin tunani mutum ya zo yana ta'adi kuma ya sa ana bidiyo ɗinsa wani yana ɗaukansa kwanan nan wata mata take gaya mun cewa malam ka rinka yi wa mutane wa'azi wani ne yake nema na da aure ya bugo min ya ce in yi tsirara yadda kowa ta ta haife ni ta jidar na ɗauki bidiyon kaina in aika masa in yana ina so ya aure ni ta ce iskanci na bai kai haka ba kuma ba san taɓa yi ba ya ce to shi kenan kuma malam ka san yanzu cewa mutane mutum da hankalinsa ke je kwaɗa kayansa ya ɗauki hotonsa da tsiraitin sai aika wata wacce yake nema da aure ko da yake lalata na san wannan ka san mata sukan zo su yi tsirara su su ɗauki hoton kansu su tura wa mazaje yanzu mutanen da suke wannan sun kiyaye amanar jini san idan ka yi wasa wallahi idan baka yi gaske ba zai iya fadawa cikin gidanka da iyalinka a yaudare ka ka gama wahalar tarbiyyar karka wani banzan bazara ya zo ya lalata mata tarbiyya a wata ɗaya wata biyu kaga waɗannan wayoyin kaga idan za a buɗe su Allah kaɗai san me ke shi wani babban ɗaki ya shiga sai ya manta wayarsa ya shafa sabulu da komai saboda ya san yadda ya shuka a cikin ta malam ya kiɗi mai da gudu ya fito ya manta ko tawul bai saba rata da ka ta ta ina wayata ina wayata kiji ta ce me ya faru alaji wayata wayata wayata ashe ya manta tsara ma ya fito saboda me in aka bude ba shau to ina gaya muku na guda Allah ya mana suwa wallahi malam zaka je ki sallah kana azumi kana nafila kana kaza baka kiyaye ganin ka ba idan kai kai ka wuta mu musulmi ne akwai abin da aka halatta mana akwai abin da aka haramta mana yanzu kafiri shi komai halal ne aya wajensa shi tun da dama arni ne amma kai musulmi ne yaya za ka halatta wa kanta? abinda Allah ya haramta maka ka san a cikin mutanenka akwai waɗanda suke zuwa su je su shiga tashar su kunna bulufin cikin dare kashe wuta a ɗakinsa ya kunna bulufin ya ce wa matarsa ta gani ya gani ya kwatanta abin da ake yi da bulufin nan da iyalinsa da suna duka ana yi ya kamata wallahi mutane mu ji tsoron Allah mu kiyaye ganin mu yanzu kai zaka ci zama ma hisabi akan abin da idan kake gani zaka yi labari labaran CNN da kake gani labaran waye waye da kake gani mata kake gani tsirara kana da wata aya da hadisi da yake halal ne ka zanzu labaran garin ku da kake gani network da kake gani da waya da kake gani mata da ake nuna suna rawa suna kada jikinsu suna kaza kana da wata aya ko hadisi da wani ya halatta maka wannan kuma ba fari ba Sai ka zauna a masallaci ba ka istighfari ba ka yi da daddare a gidan ka zauna ka istighfari kafin kaci ba ka yi sai tara zunubi kuma ba ka ba so ko akan wannan kawai aka tsaya maka bai ishe ka bala'i ba ka fita da motar ka kafin ka je ofis ɗin ku kafin ka je kasuwa ka abubuwan da kake gani kai a matsayin ka na ɗan kasuwa da kake shago matan da kake gani da waye waye da kake gani in aka ce za a maka hisabi akan wannan za ka yi labari zama ido amana ce sai fa mun yi da gaske ku taba zamanin aljanna nan za a shige ta haka ne ba a yi wa kai hisabi ba a'a kuma shi ma ji wasu suna jin komai ba abin da ba sa ji ka ji ƙarya ka ji gaskiya kuma ka yaɗa ƙaryar musamman ma yanzu wannan zamanin kawai mutum da ya zo ya ji labari kawai wani ne ya zauna ya bai sai kaza kawai kana ji kana Allah Allah a ga kai ka fara turawa kai ya da gariya wallahi sai Allah ya tambaye ka ko ka zauna ka saurari ƙarya labarin 'yan siyasa makaryata kuma ka tsorar sai Allah ya tambaye ka da masu jin kiɗa mutum ya mai da kansa yadda ka ga shekar kullum kiɗa ba ƙur'ani a gidanka amma akwai kiɗa ba ƙur'ani a motarka amma akwai kiɗa kasar kasar kasar cd cd kayanka duk sun iya waka amma ba su iya kulu lawo da falaki da nasu ba ba su iya ba saboda you are not ready ka koya musu aikin alheri ya zo a cikin asar duk wanda ya mai da jin kiɗa da bi asali zaba farko da za a fara yin su ran tashin kiyama za a narka dalma kusan dalma ko dalma za a narka a yi iyayen a kunnen sai yana fitowa nan gudu yana kone masa shi kunnen da aji a dawa aji a dawa wannan aiki ne ingantacce ta za ba halatta mana mu je mu ji kaɗe da raye-raye da wage-wage wa duka wannan abun amana ne kuma sai an tambaye mu dukiya da ubangiji ya baka amana ce me kai da ita annabi yana faɗa ita dukiya sai an tambaye ta ce da ka nemo ta daya kuma sai an tambaye ka ta ina ka kashe ba ka zama alhaji ba ba ka zama ranka dare ba ba ka tara ba to ta ina ka tara su wargi take da shi ta yaya ka tara bayan sun taru ta yaya ka kashe duk wata dukiya ta mata ta tambayar shi ma sai mutum ya shirya kwabo ɗaya da ka je ka kashe a wata hanyar da Allah baya so sai Allah ya tambaye ka ya ci bawan Allah arzikin da na maka taimakon da na maka wannan ita ce hanyar da na ce ka kashe kudinka sai Allah ya tambaye ka za a zo da mutum wanda yake mai amana kamar yadda ya zo a cikin wato mai khiyana mai cin amana kamar yadda ya zo a cikin hadisi za a zo da ma'abucin amana a ce da shi ya kai mai amana ka bayar da ka? sai shi ya ubangiji ai duniya ta kare ya zan yi ba da amana ta ne iyana kai wanda ya ci amana kai me yasa baka ba da amana ba me yasa ka ci amana sai shi ya ubangiji yaya zan ba da amana ya alhali ana lahira Allah zai ce ku tafi da shi zuwa hawiya ku ɗauke shi ku kai shi wuta sai a kai shi wutan a jefa shi a tsunduma shi sai ya ya gano amanar a can ƙarshen ƙasan wuta sai ya ɗauko ta ta haihati ha fa ya ha kamar yadda amanar ta ɗauki ta ya ɗoro ta a kafaɗarsa ya hau ya fito daga ciki sai ya zo saman wutar jihannama nama sai ya so ya fita ya ce wa Allah ga amanar na ɗauko ta sai Allah ce wa mala'iku da juyar da shi sai a daɗa kifar da shi ya yi ta sulmuyawa cikin wannan wuta sai ya je ya tarar da wannan amana a can ƙarshen wuta sai kuma ya daɗa ɗauko ta ya goyo ta a baya wai shi so yake ya zo ya kawo ta ci ga amana ya kawo Allah sai ya zo ƙarshe sai a daɗa mako shi haka zai ta yi manzo Allah ya ce abadal abidina har abada ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana wani mutumin kawai ya zo masa ya ce ya rasulullahi mata sa'a ya manzo Allah yaushe ne ne tashi alkiyama manzo Allah ya fama zafi hadisi hadisihi ya ci gaba da zancensa bai kula wannan mutumin ba wasu cikin sahabbai su ce ya ji bai kula shi bane baya son tambayar wasu kuma suka ce a bai ji ba sai da manzon Allah ya gama zancensa sai ya ce aina sa'ilu an sa'a ina mai tambaya akan tashi alkiyama sai ya ce gani nan ya rasulullah sai manzon Allah yake cewa an kana so ka gane kiyama ta kusa tashi idza duyyat al-amana fantaziri sa'a duk lokacin da kaga ka. sun tozartar da amana sun ci amana sun zama ha'inai ka jira tashin alkiyama kiyama ta kusa jama'a misali guda daya ku duba ku gani mutum zai zo a bashi kujera ta mulki ko kuma wani aiki a ma'aikata burinsa hakkin mutane ya biyo ta kujerarsa ya cinye ta mutum zai wayi gari a ba shi wani abu na amana ko ajiya ko wata amana ta al'umma kurin abin da yake so ya cinye wani abu wai yau hatta kai ga kana tunanin wa za ka ɗauki kudi ka ba shi ajiye masa a da jama'arka wa kake da amana za ka ba shi miliyan biyar ɗin shi ajiye masa wa kake da amanar za ka bashi ka ta za ta kajin gidajen ka ya ajiye maka kowa yana jin tsoron kowa saboda me saboda nisan amana to annabi ya faɗa ce idan kiyama ta kuka kashi za a zo a gari guda ana neman waye mai amana wallahi sai a rasa sai a rinka kusanci a cikin akwai wani mutum yana ainihin wato unguwa kaza wajen guri kaza to ana kyautu zaton wannan yana da amana shi kaɗai ya saura a kai mai amma gama garin mutane a to yau ga waɗanda suke hanawa a cikin amana su ne maciya amana masu za a kama maciya amana su ne ɓarayin sun zama gafiyoyi sun zama ɓeraye ba su da aiki sai jido kawai duk halin da al'umma take ciki yau a ƙasar nan dalili guda biyu ne kanta al'umma ta ci amanar kanta a wajen Allah da kiyaye dokar Allah yadda ya kamata ba abu na biyu kuma ta kuma suka zama su maciya amana babu tausayi sai kaɗan in ka ji yadda ake wadaka da kuɗi wadaka da kuɗi abin hankalinka bai ɗauka ba kaga wannan kasar ta ta Najeriya Allah ya ba mu arziki da yadda kake tsammani banda wanda yake billa a cikin kasa ma ba a tono shi ba akwai kuɗi duk wanda yace ba kuɗi a Najeriya ƙarya yake akwai kuɗi amma akwai gafiyoyi muna da wato masu gido malam mutum ɗaya zai saci abinda. har ya mutu har jikokinsa da tattakunansa su mutu ba za su gama cinyewa kuma Allah ya jarabe su malam su sace kudin su ta sacewa kuma sai Allah ya jarabe su da ciwo kaga mutum ya tara duniyar amma ba komai yake iya ci ba akwai abubuwa masu daɗi da ake ci a more shi bai fi ba yana kallo no no no no no no no ba zan ci wannan ba zan ci wannan ba sai a tura shi gefe a zuwa a jarrabe ka ƙarshen rayuwarka sai cin zogale tsakani da Allah zogale bai da daɗi haka kawai ake cin su saboda neman lafiya ko yana daɗi sai dai an zuba masa buɗi an zuba masa kuli-kuli kai ba za ka sha wannan ba kai ba za ka ci wannan ba sun hana ka cin jan nama sun hana ka cin farin nama sun hana ka sun hana ka mai da kai cin hanji hanji wani iko Allah ina magana jin daɗi ga wadata ga rukun asiri an ce red meat haram alaika amma an dawo an ce cikin gidan kashi ba wani wanda shi ne jin daɗi sai mutum aje a tara masa kayan hanji da ya kanada daga kayan hanji sai ce no kawale kawale daga cin nama jin nama lafiya an dawo an ce kana cin kukutan saniya ko kana cin jela saniya kaga ai ayyasta sai dai ka da kayan ka da ka tafi mutane ba sa ɗaukan izina da yawa akwai abubuwan da Allah yake nuna mutum a rayuwa yana ta maleji wani kullum sai yawa kansa allura wani kullum sai ya sha ƙwaya wani kullum sai ya kaza to ina magana jin daɗi amma duk da haka jido yake ka zo ka gama jida ka sace abin da za ka sace ka su ta addu'a Allah ya kashe ka wallahi ai wasu sun faɗa wani bawan Allah ne lafiya ce bai da shi fa malam yana ta zirga-zirga an kai shi indiya ya ƙi warkewa an kai shi dubai ya ƙi warkewa an kai shi saudi germany ya ƙi warkewa an tura shi wani asibiti can wata kasa ya ƙi warkewa kuma duk tafiya yin an zo sai ya bugar da wani babban filin sa abuja wani babban shagon sa a sayar da shi wani kaza sai yara ya'ya suka haɗu suka yi miti kan gafa tsohon nan in ba mu taka masa biki ba zai ƙarar da kuɗin kuma ya zo ya mutu so kawai a dakatar da shi a ce haƙura da asibiti a Najeriya kawai kaga a nan gurin ba lafiyar ka suka damu da shi ba me suka damu da shi ka mutu ka bar musu kuɗi ka zo ka mutu su gaje matarka ta ci gado ta ci kuɗi ƙaramin mai kuɗi malam in ya mutu wallahi matarsa guda ɗaya wallahi sai ka ta tashi da miliyan ɗari mu ne fa wani ba eight ne to ya ka gani kai yanzu wannan mata mai miliyan ɗari a za ta yi kasuwa wallahi nake gaya maka ka zo ka mutu sai baka gina masallaci ba baka gina makaranta ba baka taimaki marayu ba baka samu wa mutane aiki ba ga sata da kai ga zalunci ka tara ka da bala'i ka yi gine-gine ka yi tare-tare kuma ka zo za ka mutu ka bar abin ka miƙe hannunka su kai ka gidanka tsirara jihawwal an qaribin min qusurin zakara fatin ila baiti turabi wa yudau fihi mahjuran wa inda ahata bihi shubul al-turabi a kai ka permanent house gidanka na kasa a tona rami in mun binne ka sai mun wanke hannunmu saboda ƙasa cikin matsi a shi yanzu alaji ne wannan a ce wallahi alaji ne wannan ina kuɗinka ina motocinka ina benanka ina kaza ɗinka wani babban alhaji ya mutu malam wallahi da aka zo za a yi masa wanka a falo ta san matarsa ta zo ta ce a ah, kai ku bata mana falo kai ku bata ku kai shiga ku wanke ku kai shiga ku wanke wallahi wai saboda ya zama gawa ya za a wanki shi a falo kai falon da ka gina kafin din da kai ka siya kujerun da kai ka siya sai a kai shi wajen wanke wanke haka aka kai shi aka shimfiɗa shi a wajen wanke wanke wallahi aka zuba masa ruwa aka wanke shi kuma idan ka mutu a gidanka kwana da gawarka ka kowa zai kwana da kai ba matarka ba ta yadda su kwana da kai a daki ba ƴaƴanka tsoron gawarka suke yi sai dai aleka oh Allah Allah Allah ya saka mu Allah Allah ya saka maka tana nesa nesa inda za a ce zo ki kwana da alhaji ba ki kwana da shi ba ba wani yaro yana ta kuka yana ta kuka babansa ya mutu yana kuka na kai dalla sai mutane shiru kai hakuri kaza kaza kaza wallahi kaza kaza kaza ana zuwa sai wani dattijo mai dabara ya cuce ku kyale shi kai zo aka kamo shi ce to zo zo su tuka shi zama anan zo mu turmuka ka tukunna kafin mu kai shi ha ba ai sai ya miƙe ai ya shiru duka wannan wasu izina ce da faruwa ka mutu ka tara kuɗi wani ya zo ya aure matarka mai karamin shekaru wallahi wannan matarka da kake gani alaji kar ka tsammanin za ta maka tara wai bayan ka mutu ta ce ba za ta aure ba wallahi aure za ta yi zuwa za ta yi ta sake sabon aure kuɗin da ka bar mata ta je ta auri wani miji ya zo ya hau motarka ya kwanta a gidanka in kace cikin wannan ɗakin naka a yi mata guda ta saka gazan da jan baki ta gyara jikinta kuma ta keɓanta da wani namiji kai kuma tana kabari ana ta dukan ta ƴaƴanka ƙanana su zo suna suna ce wani baba ƙaramin ɗanka jariri ko mai rarrafe ko ɗan naziri bai san cewa wannan ba ubansa ba ne ya zo yana baba yana baba kuma shi zai zo ya sa hannu ya ɗebe kuɗin da ta a banki ya zo ya canja gida ya gyara harkarsa lafiya lau wani ai ya mutu ya bar kuɗi yaro ne matashi ya bar biliyoyin kuɗi haka tana tafiya amma ba Allah ci shanunsa ya faɗi ya mutu mota ta kashe shi hadari wani abokinsa dan aikensa shi ya aure matarsa wallahi aboki ne dan aiki kai da Allah zai ka karbo mana kaza kai wasu hajiya kaza ka gama da ya zo ya mutu sai wannan abokin ya ce a ah, ah, ah, Allah ya yi masa aku Allah ya fi masa ai sai ya rike hajiya ai ya rinka zuwa hajiya kuna da ɗan ake ne da za a yi muku sai eh, a je a sayo mana kaza sai yara ba za a ci kaza ya rinka musu hidima ashe shi shimfiɗa yake yi malam sai da ta gama ta kaba kudin sai dan rubuta takarda ya ce hajiya in dai da abin nan ina da muradi e, ina so da Allah a sahale mun zan kula da yaran nan 'ya'yan abokina ne zan kula da su kamar ya wani zai ce yana sona yaron mijina kaza kaza za ka aike na sai wasu kawayenta sai suka ce ke shirme kike yi har yanzu matsoyinka ne naka wannan din da ya zo yanzu tun da mijin ke mutuwa ya zo kula da ke ce gaskiya ba wa ya zo ya taimaka miki me damuwarki in ma ba yi da aiki ba kuna da dukiya da kuɗi ba ki aure shi ya kula miki da dukiya ya miki business ya kula da yayanki ya saba da yayanki yana taimaka miki bai aure ki ba ma yana taimaka miki ballan sai aure ki ta ce gaskiya ci gaba da zuwa ci gaba da zuwa kawai aka ce ya fito dan kararauto abin da zai kararauto wallahi malam sai gashi an daura auren sa da matan nan gidan abokin sa ta kashe miliyoyin kuɗi wala sai ga shi yake zuwa ya danna kwan ɗan motar abokinsa saboda yana ƙanana ibari komai yana hannunsa suke da tit a buɗe masa gen a gyara masa komai da komai wala ba na yanzu yana ina abana shi kuma abokin yana ina yana kabari na ta ake nuna ba za ku hankalta ba Allah ya mana afuwa Allah ka yafe mu mu Allah ka ba mu ikon ɗaukan wa'azi da wa'asuwa kuma Allah ka sa mu zama masu riƙe amana ba masu cin amana ba abinda na faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afwa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh